wani bambanci ke akwai tsakanin mura da masassaran kizon saboro da coronavirus Avec COVID, vous Idan aka kamu da corona za ku ji masassara, tuari, mura, ciwon kai. Yanayi ne dai mai hada alamomin sauran cututtuka wato dai ba a samun wani bambanci ba tsakanin cututtukan nan uku masassarar cizon sauro ita ma ana jin yawaitar ciwon kai masassara mai yawan auni musamman ma ciwon jiki su ne alamomi mafi aiwata ga masassarar cizon sauro a rike da sani kar a manta kuma da kusan kashi ɗaya cikin uku na wanzuwa ne ga cutar ta virus. wato alamomi cuta iri ɗaya ne da corona kenan alamomi na mura da na corona corona a jimilce ana iya cewa kala ɗaya ne banda haka kuma ita corona virus akwai wasu alamomi na musamman kamar misalin rashin jin ɗanɗano ko ƙamshi ko kuma gajiya mai tsanani. Tun da babu wani yanayin bambanci wani rigakafi ne al'umma za ta iya ɗoka. Abun yi na farko shine a yi gwaji saboda abun da ke faruwa a Nijar shine kalilan mutane ne ke yin gwaji kenan akwai wuya na a san wani aunin watsuwar cutar ke akwai a ƙasar Nijar saboda mu abun da muke gani ni mu kegozi a kansu yawanci duk masu balaguro ne ko kuma marasa lafiya mai tsanani kuma ana lura kamar yadda ofishin ministan kiwon lafiya ke bayyanawa ana ganin adadin masu cutar wanda aka tabbatar sai karuwa yake yanzu muna kan bulluwa ta uku kenan an bakwa son balla cutar ga wasu cewa ku kasance wata kofar bi ga kwayar cutar zuwa ga wasu musamman ma mutane masu rauni tsohin mutane masu shekaru da wa'anda ke da wasu cututtuka can daban ya kamata ya zan wani nuni ne na 'yan kasanci na kuma kanku gwaji don ko da baka ɗauke da babban auni na wannan kwayar to yana iya bazuwa ya zama wani hali mai tsanani bale ma yanzu kuna iya yin gwaji na gaggawa a cikin kowace cibiyar asibiti kenan wani abu ne mai mahimmanci don ƙasa don iyali da kuma makwabtanku pour le pays pour la famille et pour l'entourage Studio Ghana.